Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa gwamnatin tarayya za ta ɗauki mutum miliyan ɗaya aikin gidaya a shekarar 2023. Haro yau muna ɗauke da wani rahoto daga jihar Bauchi da ke cewa ɓata gari sun farma 'yan majalisun dokokin jihar sun jima mutum shida rauni da kuma farfasa motoci. sai kuma a jihar Niger inda 'yan damfara suka damfari wasu eh, mahajjata kuɗin aikin hajji. A labaran ƙetare kuma ɗan bindiga ya tarwatsa bikin ranar 'yanci inda ya kashe mutane da dama a ƙasar Amurka. Da ƙarshe za mu kawo muku labarin wasanni inda za ku cewa Christian Eriksen na duba yiwuwar amsa ta yin Manchester United. To kanin labaran namu kenan yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Hukumar gidaya ta ƙasa wato NPC ta ce gwamnati za ta ɗauki mutum miliyan ɗaya aiki domin gudanar da gidayar jama'a shekarar 2023. Hukumar ta ba da tabbatin cewa an samar da kyakkyawan tsarin gudanar da gidayar don hana 'yan siyasa da masu mummuna aniya amfani da wannan dama. an rawaito kwamishinan hukumar mai kula da jihar ekiti mr deji ajayi na bayyana hakan a ado ekiti a ranar litinin a wani taron manema labarai da ya kira kan kidayar gwaji da za a gudanar a jihar a yayin da yake bayyana muhimmancin kidaya jama'a ga gina ƙasa ajayi ya ce ƙungiyoyi masu zaman kansu za su yi amfani da ƙididdigar yawan jama'a wajen tsara yadda za a ɗauki matasan najeriya aiki ta hanyar sanin adadin yawan jama'a To a gefe guda kuma hargitsi da ke gudana a majalisar jihar Bauchi ya ƙara kamari domin kuwa a ranar Litinin wasu masu tada zaune tsaye sun farmaki 'ya'yan majalisar. 'yan zaune gari banzan da yawansu ya kai kimanin su hamsin sun afka gidan saukar baƙi da ke hanyar kashim ibrahim kusa da fadar gwamnatin jihar inda suka fatattaki 'ya'yan majalisar da ke gudanar da taro da misalin karfe hudu na yamma an rawaito cewa 'yan daban sun raunata mambobin majalisar guda shida tare da farfasa motoci da tagogin gidan da kuma wargaza komi. Wannan kuwa na zuwa ne awanni kaɗan bayan wani da ba a gano kowaye ba ya yi yunkurin kona fadar majalisar jihar to amma jami'an tsaro sun yi saurin dakatar da shi bayan faruwar hakan ne kuma aka tura haɗakar jami'an tsaro da suka haɗa da na 'yan sanda da sojoji da na dss da kuma civil defense don tsare majalisar daga faɗa komar marasa kishin ƙasa. wani ɗan majalisar mai wakiltar mazaɓar bura daga ƙaramar hukumar ningi ta jihar wato ado wakili da ya kasance daga cikin waɗanda suka jikkata ya yi zargin cewa maharan na ɗauke ne da muggan makamai da bindigogi a lokacin da suka kai musu harin. To hukumar alhazai ta jihar Neja ta ce akwai ta na wannan shekara waɗanda ba za a ba za a yi hajjin da su ba sakamakon faɗa hannun wani ɗan damfara. Manyatan sun shiga wannan hali ne bayan da suka ce sun biya wani jami'in hukumar kula da alhazai ta jihar kudinsu na sauke farali sai dai hukumar ta ce ba a saka kudin a asusunta ba bayanai sun ce manyatan da lamarin yarza da su sun kai kimanin ɗari da hamsin. daya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa a ƙaramar hukumar bidda ta ce ta yi burin gudanar da aikin hajin a bana kuma tun shekara biyun da suka gabata ta fara biyan kuɗin amma saboda cutar corona hakan bai yiwu ba. Shugaban hukumar Alhaji Umar Maku Lafai ya ce sun umarci shugaban karamar hukumar Bidda ya kafa kwamiti domin gudanar da bincike. Ya kuma ce ba za su iya ɗaukar wani mataki ba sai an ga abin da bincike ya nuna. To wanda ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a mazaɓar Yobe ta Arewa wato Bashir Macina ya sanar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC kan wani shiri da yake zargin an sanya hannunsa kan wata wasiƙar bogi. Inda ya bayyana ya janye daga takara ya share fage ga shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawal. mai magana da yahun ɗan takarar sanata na apc a yobe ta arewa Hussaini muhammad isa ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar ga manema labarai a ranar talata a garin abuja isa ya yi mamakin dalilin da ya sa wasu jigajigan jam'iyyar za su haɗa baki su ƙirƙiro da wasiƙar janyewa da ake zargin ta fito daga macina a lokacin da ɗan takarar ya riga da ya rubuta wa kwamitin aiki na jam'iyyar apc na ƙasa cewa ba zai janye daga takara ba to wasu da ba a san ko suwaye ba sun kona ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa wato INEC a jihar Enugu. Babban kwamishinan hukumar mai lura da kwamitin watsa labarai da ilmantarwa da masu kada ƙuri'a wato Festus Okoye ne ya tabbatar da faruwar lamarin a ranar Litinin a cikin wata gajeriyar sanarwa da ya fitar. Okoye ya bayyana cewa shugaban hukumar zaɓe reshen jihar emeka onona madu ya labarta musu cewa an cinna wa ofishinsu da ke karamar hukumar ibozi ta arewa wuta a cewar emeka harin kona ofishin ya gudana ne da misalin karfe 11 da minti 48 na daren lahadi wato uku ga watan yulin da muke ciki an rawaito cewa maharan sun fi karfin jami'an tsaron da ke aiki a lokacin inda yawansu ya ba su damar kutsa harabar gurin da cin wutar duk da cewa ba a samu asarar rai ko jin ciwo ba to amma akwatinan zaɓe guda 748 da kayan alatu da ke ofishin sun ƙone duk da irin ƙoƙarin da hukumar kashe gobara ta yi. To a labaran ƙetare kuwa 'yan sanda a ƙasar Amurka sun ce sun yi nasarar kama mutumin da ya buɗe wuta kan jama'a a lokacin da ake tsakiyar fararetin bikin ranar samun 'yancin kai a wani yanki na birnin Chicago. an rawaito cewa mutum akalla shida ya hallaka baya ga wasu fiye da talatin da ya raunata. 'Yan sanda sun ce maharin wani matashi ne mai shekaru ashirin da biyu da haihuwa kuma ya miƙa wuya ba tare da wata matsala ba bayan da aka kwashi sa'o'i ana farautarsa. Harin da aka kai a lokacin bikin da aka saba yi a duk ranar hudu ga watan Yuli na kowace shekara ya sanya Amurkawa shiga yanayi na damuwa. To sai kuma a labarin wasanni dan wasan gaba na Denmark wato Christian Eriksen ya amince da tayin da Manchester United ta yi masa wanda zai kai shi ga kulla yarjejeniya da kungiyar cikin wannan kaka. Eriksen mai shekaru 30 wanda kwantiraginsa ya kare da Brentford a watan jiya. Manchester United na da damar sayen shi a kyauta. Dama dai dan wasan ya sanya hannu ne kan gajeriyar yarjejeniya da Brentford a bara. a wani yanayi da ba a yi tsammanin ɗan wasan ya bayar da gagarumar gudunmawa ba. Musamman la'akari da jinyar da ya yi wadda ta kai ga yi masa shan na'urar taimakawa zuciya. Manajan Brentford Thomas Frank na da ƙwarin gwiwa Eriksen ya amince da sanya hannu kan sabon kwantiragin da ƙungiyar sai dai ta goma shin da ke tattare da yarjejeniyar shekara uku da Manchester United ta yi masa ta yi, ka iya sauya tunanin ɗan wasan. To kuma wannan rahoto na wasanni shine kawo ƙarshen labaran namu na yau. Amma kafin mu sallama da ku kada ku manta, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta shafukan sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu. Duka at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa musamman Bashir Musa da ya tace labaran. Sai ni Hadiza Ahmad Hassan da na karanto nake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma. Unity TV.